Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimacin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. Benny Gantz ɗaya daga cikin fitattun 'yan siyasar Isra'ila masu matsakaicin ra'ayi wanda kuma mamba ne a kwamitin yakin ƙasar ya yi barazanar aje aikinsa idan har gwamnatin Netanyahu ta fito da sabon tsari kan yakin da ake a Gaza ba. Gantz ya bayyana haka ne a ranar Asabar inda ya ba gwamnatin ta Isra'ila makonni uku ta fitar da sabon tsari ko kuma ya yi murabus. lamarin da ake ganin zai tilastawa prime minister benjamin netanyahu dogaro da masu tsatsauran ra'ayin mazanciya ne. kalaman gans kenan cikin harshen hebrew yayin da yake bayyana aniyarsa kan ajiye aikin nasa idan har ba dauki mataki ba wannan sanarwar ta gans ta kara nuna barakar da ke tsakanin gwamnatin ta isra'ila watanni bakwai da shiga yakin gaza da har yanzu ba a cimma manufofinsa ba waɗanda suka hada da kawar da mayakan hamas da kuma maido da mutanen da aka yi garkuwa da su tun a harin bakwai ga watan oktoba gantz ya lissafo wasu manufofi ko tsare-tsare guda shida ciki har da batun maido da mutanen da aka yi garkuwa da su da kawar da hamas da kawar da duk wasu ayyukan soji a zirin gaza a kuma kafa gwamnatin farahula tare da haɗin gwiwar amurka kasashen turai larabawa da kuma falastinawa gans dai ya bada nan da ranar takwas ga watan yuni kafin ya yi murabus a gefe guda kuma isra'ila ta kai munanan hare-hare a yankin rafa da ke kudancin gaza a ranar asabar a cewar shaidu hakan na faruwa ne yayin da aka shigar da kayan tallafi na farko daga dandamalin da amurka ta gina a bakin gabar teku sama da kwanaki goma da isra'ila ta kaddamar da wani kware-kwaren hari a birnin na rafa fada tsakanin isra'ila da mayakan falastinawa ya sake barkewa a arewacin gaza matthew hallingworth jami'i ne a hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya We've not been able to access our warehouse in Rafa for more than a week. Ya ce sama da mako guda mun kasa kaiwa ga rumbun adana abincinmu da ke Rafa abinci da man fetur da ke shigowa daga kudancin kan iyaka ba shi da yawa. Asibitin Kuwait ya ce faɗan da aka yi cikin dare ya halaka mutum biyu a wani sansanin 'yan gudun hijira. Inda shaidu suka ba da rahoton cewa an yi harba harben bindiga a kudu maso gabashin birnin yayin da jiragen sama suka raka sake bama-bamai a yankunan da ke gabashi. gwamnatin taliban a ranar asabar ta ce adadin mutanen da suka mutu sanadiyar wani hari da aka kai kan wasu masu yawon shakatawa da suka fito daga kasashen yammacin duniya a tsakiyar afghanistan ya haura zuwa shida ciki har da wasu 'yan kasar sifaniya uku kakakin ma'aikatar cikin gida abdulmatin kani ya faɗa a wani sakon bidiyo a ranar juma'a cewa harin wanda aka kai a birnin bamiyan ya halaka 'yan afghanistan uku ya kara da cewa har ila yau akwai wasu 'yan kasar waje hudu da wasu 'yan afghanistan uku da suka ji rauni a cewar abdulmatin jami'an tsaron kasar sun kama mutum bakwai da ake zargin suna da hannu a harin yana mai jaddada aniyar gwamnatin kasar na tabbatar da zaman lafiya kasar ta sifaniya ta tabbatar da mutuwar mutum uku inda ta ce akwai mutum na hudu da ya ji rauni ma'aikatar harkokin wajen spaniya ta faɗa a ranar asabar cewa akwai wata tawaga da ta tura kabul babban birnin kasar ta afghanistan don ta taimaka waɗanda harin ya ritsa da su labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban ukraine volodymyr zelensky na hasashen cewa rasha za ta kara zafafa hararanta a arewa maso gabashi yana mai kira ga kawayen ukraine da su aika musu da karin makaman kara hare-haren sama da kuma jiragen yaƙi don su yi gogayya da rashar kiran na zelensky na zuwa ne yayin da ƙasar ta ukraine take ƙoƙarin ɗaukan ƙarin mutane don su yaƙi A divisive mobilization law in Ukraine came into force on Saturday. Wakilin kamfanin jallancin labarai na AP ce a ranar Asabar Ukraine ta fara daukan matakin tattaro mutanen ta don su shiga yakin bayan da Rasha ta kai wasu hare-hare da suka bata damar samun galaba. Lamarin da ya sa wasu ke fargabar kada Ukraine ta rasa Kharkiv birni na biyu mafi girma a kasar. a wata hira ta musamman da afp ta yi da shi shugaba zelensky ya ce kwata kawai suka samu na makaman kariya da suke bukata na kare hararen sama tun bayan harin bazata da rasha ta kai harkib a makon da ya gabata sai dai ya ce dakarunsu sun yi nasarar katse kusa da sojojin rasha suka yi inda har suka kwace fadin kilomita biyar zuwa goma a cikin ukraine ya kara da cewa al'amura sun kwanta a yankin na kharkiv amma har yanzu ba a kaucewa barazanar da ake yi wa yankin ba wata gamayyar kungiyoyin 'yan tawayen da ke yakar gwamnatin mali a ranar asabar ta zargi sojoji da dakarun tsaron wagner na kasar rasha da kashe fararen hula sha daya a farkon makon da ya gabata gwamnatin mali bata ce uffan ba da kamfanin jalancin labarai na afp ya nemi ya ji ta bakinta kan zargin kungiyoyin na 'yan tawaye wanda suka fitar cikin wata sanarwa kungiyoyin sun zargi dakarun na wagner da sojojin mali da kai hari wani kauye da ke arewacin yankin kidal labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba. ku tare da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Halima Abdulrauf ce ke muku lale marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shin da ke taɓo duk batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. cikin shirin na wannan mako za mu tattauna batun yadda za a iya yin iyaka akan abubuwan da ake wallafawa a dandalolin sada zumunta musamman ganin yadda mutane ke amfani da wannan dama wajen cin mutuncin juna sakamakon cewa wasu na dora komai na rayuwarsu na yau da kullum a intanet din kusan kullum idan aka shiga dandalolin sada zumunta ana nuna kyawawan yadda rayukan mutane ke tafiya kuma wasu rayukansu na zahiri ba haka yake ba yayin da wasu kuma rayuwarsu na yau da kullum ya fi inganci a kan ababen da suke wallafawa a shafukansu. Kazalika wasu na kallon rayuwarsu da madubin na wasu da suke gani a kafofin sada zumunta ya kuma kai su ga rashin godiya da ni'imomin da Allah ya musu kuma ya kai ga abubuwa da wasu suka mallaka ya tsone musu ido su shiga yanayi da bai kamata ba. A bisa wannan batu za mu ji ta bakin wasu matasa a dandalin sada zumunta a game da inda ya kamata mutum ya ja layi da ababen da yake wallafawa don gudun sharri da cin mutunci. Gare ku malamai. na Isa Bawa ma'aikaci ne ni a nan abuja idan har aka ce abu da ya shafi rayuwar mutum to ya kamata mutum shi kan shi ya makan shi iyakanci akan abubuwa da yawa saboda in kan lura da rayuwar mu akwai abin da ba za ka so ma wani abokin ka ya sani ba wani abun ba za ka so wani dan uwan ka ya sani ba wani abokin aikin ka baka son ya sani so yadda ka san baka son su sani kamata ya kai ka ja layi ma kanka akwai abubuwan da ya kamata ka fahimci wa'annan abubuwa ne da suke makashin kanka ne bai kamata a ce akwai su a yanar gizo na duniya ba wanda yake kuma wannan yanar gizo abin ya kamata su lura da shi shine idan fa ka wallafa abu a wurin to yana nan fa intanet ba ta manta abu wanda wata rana abun nan kai ba ka ma alfahari da shi kana son ma a ce baka taba sakawa ba amma wani zai dauko shi ba kila lokacin ma an baka wani minista ne na FCT ko an baka wani ministan kuɗi na nigeria sai a dauko wasu wallafe-wallafe da kai kai kanka zaka ji kunya a wannan lokaci saboda haka duk abin da mutum zai ya kamata ya kalli gaba kuma ya kalli cewa shi kanshi a matsayin shi na dan adam akwai sirri tare da shi akwai kuma bangare na gwamnati da ya kamata a cito da wasu iyakan cewa a kan waɗannan abubuwa to amma duk abin da wani hukuma za ta yi bai kai abin da shi mutum zai yi kansa ba saboda ya kamata ka san cewa idan za ka duba mutane da yawa da suka ci nasara a rayuwa ai ba a wallafe wallafe ne suka ci nasara da yawan su ba in ka ɗauko su ba a ma san rayuwarsu ta sirri ba amma kuma sun ɗaukaka a duniya so wannan wallafa abubuwa ba wai shi zai jawo maka ɗaukaka ba shi ne zai zo wata rana ma ya sa ka yi da na sanin me yasa na wallafa kuma abin da kai ka wallafa ba wani ya wallafa maka ba sannan kuma dole ka duba ka ga cewa a wallafe wallafe nan ka san cewa abubuwan nan ba za su kai wanda yake ma america zai gani wanda yake china zai gani to sai ka tambayi kanka shin kana son dan china da na america ya gani sannan kana son har nan da shekara goma ko ashirin a kara dauko wallabe wallafen nan to ina ganin idan mutum ya la'akari da wa'annan abubuwa to shi kanshi zai ja ma kansa layi daga cewa a wani abu bai kamata ya fita a shafin sada zumunta ba na ganin aka bai aka za a samu wannan cewa da ake nema to masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan murya amurka yanzu kuma bari mu sada ku da wata matashi matashiya wacce za ta mana bayani akan yadda take jan layi a wallafe-wallafenta a social media. sanana Hawa Ushebu mai kyafi ne marubuciya ce. Eh shi dandalin sada zumunta shi kan shi ya kawo mana icons kala-kala features kala-kala da zan ce zaka iya restricting accounts ɗinka ya zama private akwai abubuwan da zaka wallafa da zaka yi selecting mutanen da za su gani da waɗanda ba za su gani ba. Kamar ni bana sa fuska ko wani abin da ya shafi personal rayuwa na yawanci dai abubuwan da nake rubutawa da dai rayuwar yau da kullum ne nake sawa amma dai akwai lokuta da dama da nake sa fuska na amma ina restricting fuskan nan da kuma personal abubuwan nan to satin mutane a dandalin sada zumunta in dai kana so akwai account da zaka bude zaka iya barin wannan aina aiki zaka iya kuma zuwa ka bude wanda zaka ringa sa abubuwan da ya shafe ka amma zaka iya making din shi private da iya yan uwanka su ne za su iya gani kamar ni abin da ni nake yi kenan alƙalman girgaka dai sun yi nuni da cewa rashin shata iyaka da ababen da ake wallafawa a kafofin sada zumunta na jawo wasu mutane zagi da cin mutunci a wasu lokuta ma ana zagin iyaye yanzu bari mu ji daga bakin malam ya faɗakar da mu a bisa madubin addini. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وبعد السلام عليكم كما يندى إرواجك يتنبيه إذا muka kalle shi ta fannin addini abu da farko da addini yake in encouraging shine mutunta dan adam yana daga cikin hikima na zuwan addini shine a kara abubuwa guda biyar daga cikin abin shine akwai mutunci na dan adam annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya akan dutsen arfa aikin hajjin shi da ya guda ɗaya na ban kwana daga wannan aikin hajjin bai sake yin aikin hajji ba kuma ya yi umra guda hudu a rayuwar shi yana cewa ya ayyuhan nasu inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram ka hurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha fi shahrikum hadha ita ya ku mutane lallai dukiyoyinku da jininku da rayuwanku haram haramun ne haka musulunci yana kiyaye mutuncin dan adam ba daidai ba ne wani ya je irin kafafen sada zumunta ya ci mutuncin wani dan uwan shi musulmi yin haka haramun ne da wannan dalilin ne muke nasiha zuwa ga yan uwa da suke amfani da wannan kafafe na social media duk da cewa hikima ne na Allah da ya dinkula duniyan a wuri guda wanda yake ce ne yana iya ganin ka kuna iya magana wanda yake Saudiya za ka iya magana da shi to amma ko mu kiyaye zuwa social media muna zagin junanmu muna cin mutuncin junanmu kana iya yin wannan ka je lafiya lahira dalilin social media kuma ka ganka a wuta me dalili saboda ka je lahira ka zage wani ka masa mutunci sai ibaladan ka na ibadojin da kai sai a ba mutum akan me baka taba ganin shi bai taba ganin ka ba amma ka zage shi a media ba tare da hakkin shi ba haka mu kiyaye wannan to madalla malam abu na biyu shine akwai abin da ake kira alainu haqqun mazala yace kan mu baka gaskiya ne wani Allah ya mishi ni'ima sai ya zo ya dauka ya wallafa a kafafen irin sada zumunta dan mutane su gani ba tare da yana addu'a ba ba tare da masu ganin suna cewa masha Allah ba to wannan kuma kuma sai a ni'imin ya zo ya gushe domin ainihin gaskiya ne shine hausa suke kira maita ka zo ka yi wanka ko an haifa maka yaro ko ka siya mota ko ka siya gida ka wannan sai kwana biyu ka gida ya rushe ko mota ya accident ko yaro ya mutu wannan duka yana faruwa to kiyaye irin waɗannan abubuwa din yana da kyau abu na uku shine yana da kyau kuma mu gane cewa dan ga dan uwanka yana wani kasa a yanayin irin wannan amfanin to zaka samu lada da dan uwankan da baka taba gani ba kuma kila ba zaka gan shi ba sai kun hada a filin alkiyama shine ga dan uwanka musulmi yana wani waje yana da buƙatar bukatan addu'a ka sai ka masa addu'a a lokacin da kake masa addu'a mala'ika yana cewa laka bi mislihi kai ma Allah ya baka kwatankwacin abin da ka roka mai kaga shi haɗuwan ku a social media kai mai addu'a Allah ya karba addu'an kuma ya sa mala'ika ya maka addu'a wannan sai zama ya taimake ka ashe zuwan kafan sada zumunci abu ne mai kyau amma sai dai ka duba ta wani hanya za ka yi wanda zai amfanar da kai a duniyan ka da kuma lahiran ka akwai wanda suke kasuwanci akwai wanda suke karantar da addini akwai wanda shi ba ma hanyar da zai samu karatun addini in ba ta media din ba na haɗu da mutane da yawa wanda su suka ce a yanayin kasan da suke ba sa jin wani karatu sai irin a social media za su ga malamai suna karatu sun gyara addinin su sun san da za su bauta tawa Allah shi ne da amfani haka kuma akasin haka mutum ya zo ya buɗe tsiraici ko mace tana rawa tana kaza wanda an san ta da kunya to alama ne daga cikin alamomin tashin kiyama wanda kuma yana nuna mana cewa lallai Allah gaskiya ne kuma lahira gaskiya ne mun gode Allah ya sa mu gane to masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka sai kuma bakin da suka kasance tare da mu a cikin shirin. Ni Halima Abdulrauf ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam. Madalla yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar. <laughs> masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau za mu yi magana ne akan cututtukan da suke da dangantaka da gashi ko kuma cututtukan da suke kama gashin kai da kuma yadda ake kula da shi kan shi gashin domin gujewa irin waɗannan cututtuka. Tare da ni a cikin shirin akwai Asiya Salman Faskari kwararriya a fannin gyaran gashi da kuma cututtukan da suka shafi gashi To barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu da warhaka. Kamar wasu irin cututtuka ne ma suke shafar gashi. Akwai cutan dandruff, akwai cutan dandruff amosari kenan, akwai cutan kwarkwata, akwai cutan sanko da yake damun jama'a. Wato shi amosari ana iya samun shi a wani kilan yana da shi kai amfani da mataji ko kuma kai amfani da abin kitso yana da shi ko kai amfani da shi to zaka iya samu. Shi ma kwarkwata cuta ne ke yake damun mutane sosai gaskiya saboda kwarkwata yana cin gashi dan shi banda ma gashi har yana taba yana cin scalp da yana dan shan jini kenan shi kan shi fatan gashi shi kan shi fatan gashi kenan kuma cuta ne gaskiya babba kuma idan aka kula da gashin za a iya maganin shi kamar ma menene yake kawo irin waɗannan cututtukan da suka irga kika irgo dinnan su amosanin nan su sanko da abin da kika kira wani guri sai kiga da gashi wani wuri irin gashi dai kamar yayi dabbare dabbare shin me ke kawo waɗannan cututtuka gaskiya wata sa'in rashin kula da gashi ne kazanta ko kuma kaje ka yi amfani da dan kwali mai datti ba a wanke ba ko kuma dan kwalin mai kilan yana da wani kwari wata sa'in ma kwarin kwarkwatan a cikin dan kwalin yake to maybe idan akwai a jiki baka sani ba ka dauka ka dora akan ka. to kin ga zai shiga gashi kenan kuma daga gashi kadan kadan kadan su suna haifuwa ne suna hayayyafa kadan kadan duk ilan guda biyu ne kafin ka ce miyu sun karu hudu biyar shida to haka sai kiga sun yi yawa sosai gaskiya su yawanci gaskiya rashin kula da gashi ne da kazanta shi yake ka kawo cututtukan da sai su zama abin da ba a yi tunani ba a gashi. Kin irga cututtuka da dama da suke shafar gashi kamar wanne ne yake kawo zubar gashi kamar kin ga amo mata za ki ga muna damuwa da in gashin mu yana zuba ki ji ni gashi na sai zubewa yake ban san menene ba shin a cikin waɗannan cututtukan da kika irga wanne ne fi kawo zubar gashi gaskiya kamar da yana faɗa daga farko rashin kula ne to kin ga kamar idan kana kula da gashin ka kana wankewa akai akai to akwai dattin da idan ma akwai shi gaskiya in ka wanke shi a yanda ya kamata to dattin da cutar zai fita akwai kuma magungunan da ake badawa kin ga kamar irin su black seed habbatus sauda karimfani hulba to gaskiya magunguna ne sosai magunguna ne sosai da idan koyaya kaɗan tafasa su ka shafa a gashin ka zai iya kashe maka in akwai kamar wani cuta in ma kwarkwatan ne in ma zuban gashin ne to a wani in dai kana amfani da su yadda ya kamata gaskiya za su taimaka to gaskiya yawanci mata yanzu za ki ga gaskiya ba su kula da gashin su yadda ya kamata wata ma za ki ga tana kiwuyan tafta ta je a wanke mata ko kuma ki ga kitso an kitso ya daɗe ya daɗe kitso ya yi wata da watanni to shi ma za ki ga dandruff wato amosarin kenan in akwai shi to in kitso ya daɗe za ki ga ya dangare a waje daya kuma yawanci gaskiya gashi yana son iska wata za ki ga ta daura dan kwali dan kwali ya dade a kai ba a bude ya sha iska ba ko da a daki ne dai at least ko da yaya ne dai a ringa dan cirewa gashi yana shan iska a cikin cututtukan da kika irga na ga kin ba da karfi akan maganar ita wannan kwarkwata da take kama gashi shin menene illar ta a gashin dan adam gaskiya kwarkwata babban ciwo ne sosai sabida kin ga duk abin da aka ce maki akwai kwaro ne a jikin dan adam shi ma kwaran dole akwai abin da zai ci ya rayu to zai zaki ga ban da ma cin gashin da suke su kwarin suna dan cin fatan gashi zai zama lahar sun fara shan jinin kanka to kin ga abu ne ba karami ba tunda duk abin da zaki ji an ce da kadan da kadan da kadan da kadan to in ya taru gaskiya zaki ga yawan ciwon kai wani ma zaki ga kanshi yana ta ciwo ya rasa menene ban da ma ciwon kai ga kaikayi rashin sukuni kan kai ta kaikayi babu wani comfort gaskiya ko kuma zaki ga shi kwarkwatan in yayi yawa wata in zaki ga gashi har yana wari to kin ga gaskiya kwarkwata babban ciwo ne da ya kamata a bada mahimmanci a kai kuma a rinka sanin yadda za a kula da gashi saboda a magance samun shi wa'annan cututtukan da kika irga mata ne kawai suke iya samuwa da su ganin cewa suke da kaman gashi mai yawa a kansu ko kuma har da maza ma suna fuskantar waɗannan matsaloli eh maza ma za ki ga gaskiya suna samun cututtukan saboda wani namijin za ki ga shi mai son tara gashi ne to in dai har zaka tara gashi kuma yana ji jikinka to gaskiya akwai tabbacin cewa kai ma zaka iya samu zaka iya kamuwa da wayannan cututtukan amma idan namiji idan kamar namiji mai aski ne maybe duk bayan sati ɗaya sati biyu zaka yi aske gashinka to in ma akwai wani cutan in ka aske zai tafi da shi wai in su kuma mazan suna kamuwa fa da wani cutan a wurin aski saki ga kilan ka je aski ka samu saboda wani mazan in su mazan zaki ga suna su nasu yawanci cututtukan da zaki ga yana damun su shine sanko zaki ga namiji ko da ma yayi ko da ma yayi aski in gashin zai fito wani wuri zai fito wani wuri ba zai fito ba to san kwannan shi ma kanshi wani cuta ne gaskiya da yawanci an fi samun su a wajen maza yawanci kuma za ki ga idan ba su magance shi da wuri ba sai ki ga shi ma ya zo ya zama masu wani damuwa kenan ya kamata su ma maza su rika kula da gashin su ga waɗanda suke tara gashi to a wasu sukan ce yawan wanke kai yakan sa wato kamar duk maikon da ke kai gashi ya fita kuma wanda hakan yana kawo bushewar gashi da yake haifar da ma wani lokaci lokaci zubar gashi to shin yaya ya kamata a rika wanke kai a sati kamar sono ko kuma a wata sono ya kamata a rika wanke kai gaskiya wanke kai kullum matsala ne saboda idan zaka ce kullum zaka wanke kai in ma mai kake amfani da shi to kin gani ba zaka bari man ya gama shiga ya abin da ya kamata ba zaka wanke idan kai kullum yana a bushe akwai yiwuwar zube shi ko da yaushe kenan saboda idan kai is moisturized yana da mai isasshe a kan shi yana da dan maiko a jikin shi to kin ga ko ta ajewa kika zo yi ba zai zube kaman idan a ce a bushe yake gaba daya ba to gaskiya ya kamata a ce koda zaka wanke gashin ka idan a wata bai fi so biyu ba amma wanke kai kullun kullun kullun gaskiya yana sa wannan kai ya zube yana da yiwuwar sa gashi ya rinka kakkaɓewa sosai da wuri to amma idan kaman a wata haka zaka iya samun kaman so biyu ka wanke so biyu a wata ko kuma kilan zaka iya sa kamar cikin wata biyu zaka wanke shi ma haka so uku ko kuma duk wata dai ka samu lokaci so ɗaya ka wanke kuma wanke wannan ba wai kawai ka zuba ruwa ka ce ka wanke ba a wankewa ne da ya kamata ka tsaya ka wanke a natse in ma salon zaka je ka tsaya a wanke maka a sa maka shampoo da conditioner a wanke maka dai yadda ya kamata gaskiya to shine nakan ji ana cewa kamar yadda ake zuwa wajajen wanke gashi sai na ji ana cewa kamar yawan amfani da shi wannan draya wanda ake amfani da shi wajen busar da gashi akan ce yawan amfani da shi shi ma yana kawo matsala ko kuma illa a gashi ki mana karin bayani mana. Eh gaskiya shi wannan heat damage kenan ake kiran shi inda idan zafi yayi yawa a kai yana kawo cutan gashi kuma haka ne gaskiya in kamar ko da yaushe gashin kai kana sa mashi heat sosai wato in ka je zafi ana ana busar da shi ana sa mai zafi sosai gaskiya akwai wanda gashin zai zama very weak to ko da kitso za a maka gudun kwancewan akwai wanye ta zuzzubewa ko kuma in ka zo tajewa dandanan ya ya ya ta kakkabewa to gaskiya shi ma wannan heat din wannan zafin yana kakatsar da gashi sosai to yawanci gaskiya ni ina ba da shawara akan cewa ko da ka je za a wanke maka akwai yanda za a busan maka da ba sai an sa maka zafin nan sosai ba za ka iya cewa a sa maka zafi a kaɗan wato on low heat kenan ko kuma akwai akwai yanda za a iya busan maka da gashi ba ma sai an sa maka heat ba kwata-kwata gaskiya shi ana kiran shi normal blow drying ne kawai zaka je sai a busan maka da gashi ba sai an sa maka zafi ba gashin zai bushe sai a taje a shafa mai shi kenan wani irin abinci ya kamata kamar mata su rika ci da zai dinga gyara musu gashi eh gaskiya stress yawan kaman wata sa'in ma yawan aikace aikace irin ka gaji kwakwalwanka a gajiye komi yawan stress da gaskiya rashin hutu yana kawo kakkaɓewan gashi sosai kuma gurin cin abinci ya kamata a nemi abinci kaman mai gina jiki kaman 'ya'yan itace da 'ya'yan ganyayyaki da gaskiya wanda idan ka ci abinci za su gyara maka jiki kin ga ko madara ma yana gyara gashi sosai kwai in yawan cin kwai yawan shan madara ayaba yana gyara gashi sosai gaskiya ya kamata ko da abincin da zaka ci ka tabbatar da ko da ba ko da yaushe ba amma dai at least ko akan lokaci akai akai ka tabbata kana dan cin wa'innan abubuwan da za su dan gina maka jiki da za su gyara maka gashi shin wani jan hankali zaki wa mutane domin ganin cewa sun gyara a gujewa irin waɗannan cututtukan da suke shafa. shafar gashi shawaran dai shine a dage da kula da gashi a rinka shin abin da ya kamata tsafta dai shine gaskiya babban abin ko da za ka yi amfani da mataji ko abin kitso in ka yi amfani da shi za ka dan iya sa ruwan zafi ka dan tsaftace shi ba ko da yaushe ba za ka iya idan kaman ka yi amfani da shi so daya biyu uku sai ka dan sa za ka sa shi a cikin ruwan zafi in ma akwai wa'insu abin da suka makale a cikin na datti kin ga zai iya sawa ya tafi kenan masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a Latilas anan zamu dasa aya a cikin shirin to a madadin ita Hasiya da muka kasance tare da ita a cikin shirin sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya da gabatar da ma sauran dukkan abokan aiki da suka taimaka dan ganin shirin ya zo muku nake cewa mu kasance lafiya. Madalla. nasihar lahadi sunana Reverend Dominic Alancha na Dynamic Word Assembly New Caro. mu cikin wannan mako mun doke shi daga littafi ta Matthew Sura ashirin da biyar aya talatin da daya zuwa arba'in. Wato, ba za mu samu lokaci mu karanta wannan ba amma sakon da wannan wurin ke koyar mana Yesu ne ya koyar ma al'umansa da cewa duk abin da za ka yi ka yi don Allah ba za ka yi don mutum ba ne domin sakamakon mu daga wurin Allah yake ranar ƙarshe Allah zai tara tsara mu ya mana shari'a idan kayi mai kyau za ka gaji mulkinsa in kuma kayi mumuna ba za ka gaji mulkinsa ba zai ba wa kowa sakamakonsa bisa ga abin da ya yi wannan wurin ya nuna mana a ciki ya ce mana duk abin da muka yi wa mutum dan adam to shi muka masa ya ce in mun ziyarce shi lokacin da yana kurkuku lokacin da bai da abinci mun ba shi abinci lokacin da bai da sutura mun saka masa sutura lokacin lokacin da yana kishin ruwa mun ba shi ruwa ya sha duk irin wayannan ayyukan in kama dan adam ne to Allah kake masa saboda haka ina kira ga al'umma na krista da na musulmi da kowa da kowa ka yi duk abin da za ka yi ka yi wa dan adam ba dan shi ba ne to dan Allah kake masa saboda a ranar karshe duk mai kyau da kowa ya aikata zai samu sakamakonsa idan ka aikata mummuna za ka samu mummunan sakamako amma in ka aikata mai kyau za ka samu sakamako mai kyau wanda shine ka gaji mulkin Allah saboda haka cikin wannan makon idan mun fita ayyukanmu mutuna mu yi ma dan adam alkhairi ranar karshe za mu samu sakamakonsa salamu alaikum Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku wuni lafiya.